Al'umman yankin Uja da ke karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta jiha da su ziyarci yankin don kawo ƙarshen kashe-kashen da ke aukuwa tsakanin ƙabilun Ibira da Basa. Tun da watan jiya ne al'ummomin yankin na Uja da kewaye suka samu kansu a cikin wani rikici da ya fantsamo daga jihar Kogi zuwa jihar Nasarawa, inda aka samu asarar rayuka da dama yayin da mutane da dama suka ƙaurace wa matsugunansu. A cewar Malam ɗan Sabo Friday wanda ke magana da yawun kabilar Basa, har yanzu ana kisan mutane kuma babu jami'an tsaro a yankin. Gawakin da mu riga mun ga yanzu 31. Akwai wai yansu da yawa yanzu na haka wanda ba mu san inda suke ba. Rokonmu na farko shine ga shi eh, shi gwamna namu ne jihar Nasarawa. ya shiga ugya a sojoji sojoji suna can toto yanzu haka suna umma eh, suna umasha suna sofiyo ugya wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke ko soja daya babu muna rokunsa ya kafa kwamiti wanda zai kumshi basoshi da ibira a je a nemi sulhu sa'an nan waɗanda an riga wanda an koko na gidajensu wanda suna kauye su riga sun bar gidaje a neman musu ko da camp ne za a yi tukuna wannan ba yakin addini ba ne duk wanda ya ce wai yaki addini ne karya ne suna na Ja'far Muhammad mu al'umman basa na ba mu da sarauta duk inda za a yi a yi ankuri a ba mu sarautar mu saboda mu mu samu wanda zai wakilce mu in za a yi wani shawara a jiha Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce suna sane da abin da ke faruwa a yankin don haka ma suka tura jama'an tsaro. To rigimar da aka zo aka yi a kogi kamar wata ɗaya kenan. To rigima ya haɗu tsakanin igbira ne kuma da basa. To sai al'umman kabilan basa wanda suke gudowa daga kogi suna shigowa nasa suna tafiya wurin yan uwansu haka kuma wanda na igwar su ma suna tafiya wurin sai wannan ya tada haɓo ya fama miƙin abin da ya faru tun tun shekaru kamar goma sha takwas baya sai dai abin da ke faruwa sarika nauki ake jin kaɗan sai ka ji waɗansu an sace su ko kuma bayan kwana ɗaya kwana biyu a cunna ma wani gida wuta ko kuma a sassara wa'yansu da mun fahimci haka mun sa jami'an tsaro suka mamaye ƙasan baki ɗaya yadda duk wanda aka kama shi da wani irin makami ko da adda ne to sai an tabbatar da bai ma wani rotsi ko kuma ya hallaka wani ba in allah da sati mai zuwa na nan tafe wurin tafiya wurin samu al'umman ibira da ba su duka musu nasiya musu gargadi kuma mu nuna musu irin abubuwan da gwamnati ke yi wurin tabbatar da zaman lafiya na imani da muka haka in Allah su yadda za a sami kwanciyar hankali da zaman lafiya gwamnan jihar nasarawa kenan umaru tanko almakura Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.